Ku dibi hoto na ashirin, Yesu a cikin Urshalima, littafin Matta Sura ashirin da ɗaya, aya ɗaya zuwa goma sha ɗaya. Wajen shekara dubu, bayan da Sarki Dauda ya yi sarauta, aka haifi almasihu Yesu a cikin iyali ko in ce zuriyar Dauda, sunan uwashi Maryamu. sunan Ubanshi kuma sai a ce Ubangiji Allah ne, shi ne mafi girma cikin dukan bayan Ubangiji Allah, ya yi koyaswa zuwa ga mutanen Allah, ya koya musu hanyar gaskiya, kuma ya yi mu'uzuzai da yawa domin yana da iko daga wurin Allah. Sol, Dauda, da kuma kowane ɗayanmu mun zama masu zunubi zuwa ga Ubangiji, amma shi Yesu bai taɓa zunubi ba. Wataran ya zo cikin birnin Urshalima a bisa wani ɗan a hulakin jaki, sai jama'a suka ɗaga murya suka ce, Huzanna ga ɗan dauda, wanda yana zuwa cikin sunan Ubangiji. Wannan ya nuna cewa da jama'a sun gane Yesu ya fi dauda girma, shi ne sarkin sarakuna a cikin wannan duniya.